Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta cafke wasu mata uku da take zargi da sai da wata jinjira 'yar wata takwas akan kuɗi naira dubu ɗari biyar. Jinjirar wacce kakarta ce ta saida ta, rundunar ta yi nasarar kwato ta daga garin Oka a jihar Anambra. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Chris Olafe ya ce, matan da suka hada da Eukeria Anyeyabu da Rita Madubuke da Grace Nadoze sun ansa cewa sun aikata laifin. Kwamishinan 'yan sandan ya ce kakar jinjirar ce ta saida wa Ikeriya jinjirar akan kuɗi naira dubu ɗari da hamsin yayin da Yukeriya ta saida wa Rita jinjirar akan kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin. Ita ko Rita ta saida wa Grace jinjirar kan kuɗi naira dubu ɗari biyar. Recover that child all the way in Oka. You can see what a grandmother can do to a grandchild. Olape ya ce rundunar ta yi nasarar kwato jinjirar daga Oka a jihar Anambra. sakamakon bayanan sirri da ta samu. Rundunar 'yan sandan ta kuma yi faredin wani mai suna Tacha Tali da take zargi da cire idanun wani yaro da ya kashe a daji wajen kiwon shanu. Kwamishinan 'yan sandan ya buƙaci jama'a da su ba da bayanai wa hukumar 'yan sandan don taimaka mata wajen kauda ɓata gari a tsakanin jama'a.